to muna tare da mai girma gwamnan jihar gombe kuma sabon shugaban kungiyar gwamnonin arewa ta najeriya wato alhaji muhammad inuwa yahaya ranka daɗe barka da zuwa yawa barka mu dai da farko za mu fara tattaunawa ne kan batun wannan zaɓin da aka yi maka bayan an rantsar da kai a karo na biyu a zaman gwamna kuma sai gashi an zaɓe ka a zaman shugaban ƙungiyar gwamnonin arewa ya kaji da wannan zaɓen da aka yi maka to alhamdulahi muna gode allah subhanahu ta'ala ganin cewa ko da yake wannan ba wani zaɓe ne na gama gari ba gaba ke daya amma biyo bayan zaɓen da aka yi na gama garin kuma hailawa samu wannan daga gwamnoni 'yan uwana abu ne da ya ce babban muhimmi abu kuma abu ne na karama hmm. saboda haka muna gode Allah subhanahu wataala tunda bisa amincewa ne na mutanen da suke irina suka ga dacewa na na shugabanci wannan guri ba zaɓe aka yi wani aka zance to amma alhamdulillah da duk suka daidaitu suka yi itifaƙin zan iya hmm. sai ya fata Allah ya sa zan iya yi fadda su kunya fadda ni kaina kunya fadda kuma al'umma arewacin Najeriya kunya. bisa wannan ɗaukaka da ya zo menene tunaninku game da wannan matakin na cire tallafin man fetur ai ba yau ba ba jiya ba ake magana cire tallafin nan ka tuna da ai ko irin man eh, diesel hmm. shi ma yana da tallafi aka cire kafin wannan gas da ake dafe-dafe da shi shi ma da yana da tallafi aka cire an cire na kananzir so yau da aka zo kan na fetur din nan kusan an kai ga makula ne in da muna ga kamar abun ba gaskiya ba ne ma yanzu mun ga gaskiyar abun in da mun yi sako-sako masu ha'inci sun shiga ciki to yanzu mun yi tsifa mun cire kwarkwata to dole ne mu zanna mu gaya gaskiya kuɗin nan da yake zuwa to ya tafi kuma inda ya kamata ya tafi akan al'umma hmm. gwamnoni ko gwamnatoci sai an duba yiwuwan rage eh, washa-washa da ake da kuɗi a fuskar ma'aikatu ko kuma ma'aikata ko 'yan siyasa sai ko mu yi amfani da wannan kuɗi a inda ya kamata don talaka ya amfana da shi walau ka ba shi ilimi ko waɗansa ko wajikansa a cikin sauƙi walau ka yi hanyar mota mai kyau ya bi bai wahala ba shi kansa mai sufari ko sufura na motoci shi ma motarsa bai kashe ta ba ta zanna na shekaru saboda akwai hanya kyakkyawa saboda haka ko sai sauƙi zo. amma na sa taya a mota ta ta sufuri ta fashe tashi daya abin da aka saya dubu ɗari uku misali hmm. to amma in aka sa shi ya yi tsawon wata shida kaga ba a take zan nemo kuɗi na ba kuma abin da aka saya da kuɗi ya ɗan jima na amfana da shi ka amfana da shi saboda haka kowane bangare fa yanzu fa kusan sai ce gudu muke a kan rumfa mun zo kan gaci ko mu tsaya mu dawo mu yawanci gaskiya da mu da wanda muke shugabanta da kuma fuskanci yanayi kamar yadda yake ko kuma wani masu eh, abin nan su afkan da mu fada ciki kasa gabaki ɗaya kuma kasa ta fada halaka Allah sawaje dama ana ganin fada wa juna gaskiya ne dama ana ganin ku gwamnoni kuna goyon bayan cire tallafin nan tun ba yau ba ai ba mu da wata mafita ne ya waje ba babu wani abun da ya kamata illa a cire amma da aka cire to kuɗin na maimakon batan da yake yi karka manta da cewa saboda kusancinmu da wasu ƙasashe da suka kewaye mu da kuma su nasu da tsadan namun da yake zuwa nan sai a ninka shi sau biyu ko sau uku ya fita waje ya fada asusun waɗansu aljifansu mu kuma nan mutanenmu sun yi asara amma mutum kalilan ne kamfanoni kaɗan ne suke wannan amma waɗanda kuma suke asara kuma al'umma ne ga baki ɗaya so saboda haka a lura a gane cewa idan ba an ɗau wannan mataki na cire tallafi amma kuma an biyo shi da tsare-tsaren da zai sa kuɗin nan ya amfana kowa da kowa ba to mun fada cikin halaka ne kasar ke daya amma baka ganin kamar an yi gaggawan cire shi wannan tallafin ba tare da an dauki matakan da zai sa to da kata ina ce cire tallafin ba eh, tinubu yanzu shi ya zo cire ko mm. amma kafin tinubu shekara nawa aka yi ana cewa ya kamata a yi ya kamata a yi ya kamata a yi ba a yi ba har ta kai ga kurewa buhari kusan a kwanakin tafiyansa yake cewa a ciwo rance na dala miliyan 800 duk dan a rike irin wannan tallafin ne kuka ce masa a'a to kun kina ko kwa fada can yanzu ya waje ba ne ba mu da wata mafita da ta wuce mu fuskanci gaskiya mm. in an ciyo ma bashin ne ya kare a irin wannan yanzu a shekara guda ya kare baɗi ma hei mu sake cin bashi mu sake cin bashi mu sake cin bashi amma muka ankara muka faɗa gaskiya muka tsaya to sai mu tsaya mu fuskanci eh mai da tsada amma shi ma man ai akwai abun da ake yi wanda zai iya kawo mana sauki ba wai lallai mai kaɗai ba mm. to inda yau an wayi gari najeriya kamar chadi take ko kamar nijar take ko kamar benin republic take ba mu da ai da tuntuni dama mun saba da wahalan cewa babu mai to amma duk da muna da shi muka yi garaje a sanadin sakaci da muka yi muka rasa masana'antunmu muka rasa eh, eh, inganta rayuwa ko kuma fannin mun koma kowa hankalinsa kawai akan mai amma yanzu in muka dawo tun da babu mun ga warware sai mu zanna mu yi aiki tukuru mu sha wahalan da za mu sha amma mu shine in mun yi wahala wadda suke bayar da mu da 'ya'ya da jikoki Allah sa su zo samu sauki amma ai ba za mu ba zai yi mu ta jan bashi muna ɗora musu sannan kuma bai musu shimfiɗin da za su zo su taka dan su samu sauki ma ko kuma dalilin da za su biya bashi ba ko mu tsammanci ƙasar za ta dole a cikin a lokacin da zai zo ko da bayan mu ba ka gani ya kamata a ce sai an irin ɗaukar matakai kamar tabbatar da cewa matatun mai na cikin gida suna aiki ta yadda ba sai an je gwamnan nasarawa ya fito ya faɗa a zamanin buhari kadai ga abun da ya bata a matatunmu na man da aka ce muna da su ɗin guda uku su ɗinnan in ka haɗa su kaf ba su kai na dangote da yanzu ya zo yi ba kafin nan dangoten nan ya gwada sayan matatan nan ta kaduna har an saida masa an saida masa amma aka zo aka ce a'a irin wannan rudun na mutane yasa aka ce a'a fasa ya zuce ya zo yanzu ba gwamnati ne ta koma take cewa za a sai hannun jari a nasa kamfanin ba kuma na san wannan ɗin da aka yi mai ganga 650 in ka haɗa waɗannan gabaki ɗaya guda uku na gwamnatin tarayyar najeriya 420 ne kawai amma kuɗin da ya kashe ya gina wannan tasa ta inda bayanin gwamnan nasarawa yake fara kuma har ka sare. to idan bai kai kuɗin da aka biya don a gyara waɗannan ba ko ba su gyaru ba ai kaga akwai da walakin wai goro a miya to bari mu zo kan batun siyasar kasa kwanan na aka yi zaben shugabannin majalisun tarayya wato majalisar dattawa da ta wakilai kuma kaga yadda zaben ya kasance menene tunanin ko gwamnonin arewa ga yadda aka zaɓi shugabannin majalisar musamman ta dattawa idan aka yi zaɓe idan baka manta ba mm. mun kai ga wani lokaci muka dukkanmu gwamnoni yan apc na arewa muka saka hannu a takarda aka buga a jarida mm. muka kai wa shugaba buhari a wannan lokaci ya kamata mulki ya koma kudanci saboda shi zai fi ba da daidaito yau kayi ni na yi gobe na yi wancan har kowa ma zai samu sannan kuma ƙasa za ta fi zama a kan bisa ginshikanta na gaskiya kuma a zama ayin daidai ba za a ce an ha'inci ko an zalunci wani ba mm. duk da dai cewa muna da yawan mutane amma an yi haka muna buƙatar ɗorewar najeriya saboda haka an yi haka za a zanna lafiya kalau a sanadin haka wasu daga cikinmu suka ce a'a aswaji ya zo ya ɗauko musulmi aka ce to muslim muslim ticket ba zai yi ba don saboda ba a ba da daidaito ba su ma kuma 'yan najeriya ne kuma su ma suna da dama kuma su ma ya kamata a saurare su to ai allah yi an gwada musu cewa eh ko da wannan ko ba wannan na ba da wani misali a lokacin gawan gawan ya yi shugabanci na shekara tara ya yi mulki kuma shi kirista ne mataimakinsa kirista ne kuma an zanna lafiya kalau saboda haka a yanzu ma ba wani abu da ya canza matukar ba mu muka canza mutanen ba amma in muka ja su bisa adalci da daidaito za a zanna lafiya kalau mm. to tunda har aka kawo irin wannan tsaye ku ce ya shiga ka duba yanayin da zai sa dukkan shugabanci na wannan bangare uku na gwamnati duka yana hannu irin namu to su kuma wadancan su kuma suna da dan daman da ya kamata a sarare su sun kawo ya kamata mu saurare su ko mu ba su dama mu ga cewa yau in ba ni gobe akwai ka amma rike amana da gaskiya yadda na so kaina in so to shine za a zanna Najeriya ta zanna lafiya kalau don haka so haka yanzu da abun da ya fito ai ina ga baka sake jin ko bakin wani ya ce ba ya masa adalci ba ko ba a kyauta masa kun goyi bayan kasancewar shi Fabio a zaman dubu bisa ɗari amma kuma kamar akwai yawanci da yawa daga cikin sanatoci daga wannan yankin na arewa su 'yan majalisar dattawa kenan da ga alama ba su goyi bayan wannan ra'ayin da yanzu abu ya zo ga haka ma'ana ai demokuraɗiyya muke yi kuma wannan bangare ya fi yawa kuma dama demokuraɗiyya wajen inda aka fi yawa nan ne yake karkata ya kwanta ko hmm. to ai yanzu sai su hakuri su hakura su bi ka'ida su zanna lafiya da shugabanci su nemi haƙƙinsu da damansu a yanda ake to wannan insha Allah ina ga kamar za su samu da ƙarshe gwamna me za ka gaya wa al'ummar musamman jihar ka ta gombe da suka sake zaɓen ka karo na biyu me za su tsammanin samu daga gare ka sabo daban daga abin da aka yi a wa'adin mulki na farko to na ga abubuwan da muka yi dama ba da ka muka yi su ba ko da na zama gwamna kafin na zama gwamna na fitar da abin da ake kira manifesto na ambaci insha Allah na zama gwamna zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza kuma wannan ban yi shi ba sanda na zagaye jiha ga baki ɗaya na san bukatun mutane daidai gwargwado kuma dama da su nake zanne ba bako nake ba a guri saboda haka na san matsalolin ne ma na suna cina a wannan ya sa duk abin da muka yi alkawari mun yi kokarin da muka ga cewa mun yi da manufofi ko mun sauke alkawari wannan shi yasa ina ga mutane suka aminta aka sake zaɓo ne na dawo so abun da na yi alkawari da kuma ƙoƙarin da na yi zan ƙara a kai don in samu na gama lafiya kuma mu rabu da mutane lafiya saboda haka iya abun da aka samu aka ma'ana na tattalin arziki ko kuma na yanayin da ya shigo da kuma ƙoƙarin da muka yi na kyautatawa don a yi aikin da ya kamata insha Allah za mu ƙara a kai domin mu samu mu cima wannan manufofi na alƙawuran da muka yi da kuma ɗaukan jihar gombe mu kara ta ko mu jingina ta da yanayin yadda najeriya take da kuma sauran duniya take wadda ta ci gaba duk abin da ya shafi ci gaban ɗan adam insha Allah za mu yi shi domin mu samu mu cimma manufa al'umma mu ci gaba kuma a dama da mu mai yadda ya kamata a cikin tarihin najeriya ko a duniya gabaki da to shine alkawari na ga mutane in Allah da za mu yi haka kuma muna fata Allah shi taimake mu to madalla mai girma gwamna mun gode kwarai da lokacin da ka bamu kuma da fatan yadda aka soma lafiya ya sa a gama lafiya to ma ne ma na gode allah saka da alheri